waɗannan ƙungiyoyi da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa na ganin in al'ummar najeriya sun samu amincewa da shugabanninsu da a halin yanzu ke ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa to ya zama wajibi a gare su su taka rawa wajen marawa shugabannin baya domin ƙasa ta gyaru dalilin da ya sa transparency international gudanar da wannan taro samuel kaninda shine jami'in ƙungiyar transparency international mai kula da shiyar afirka ta yamma It's uh, for a number of reasons. One, dialogues are the way in which we believe that we can bring all sectors of society, stakeholders to discuss best ways of addressing corruption. Samuel Kilinda ya ce akwai dalilai da dama da suka samu yin wannan taro. Mun yi imanin ta hanyar tattaunawa ne za mu jawo hankalin al'umma domin duba hanyoyi da suka fi dacewa domin mu shawo kan cin hanci da rashawa shi yasa muka haɗa kan hukumomi domin ƙarfafa musu gwiwa wanda yin haka zai sa mu samu karfafa wa al'umman ƙasa gwiwa domin su taya shugabannin su yaƙi da cin hanci da rashawa. Ɗaya cikin waɗanda suka halarci taron kuma tsohon shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, Buhari Bello, ya ce dole ne 'yan ƙasa da ke shugabantan hukumomin cin hanci da rashawa su yi hoɓɓasa wajen taimakon shugabanninsu idan ana son ƙasa ta ci gaba. Su EFCC, ICPC, kwada kwada da dai sauran waɗannan jami'an ya kamata su yi gargaɗi da wayewa mutane kai ga irin wannan abubuwa wanda ake cewa na publicity da kuma education a masu gargadi a rinka sawa a radio ne talabijin ne a kan titi ne a rubuce a poster social media ne ko ina da sauransu sannan kuma wannan eh, annobar ya kamata tun makaranta tun daga primary school secondary school university yanzu cewa akwai a cikin a cikin tsarin darasin da za a yi rinka gwada ma yara a kashi saboda abin daga cikin kai ne wanda muke cewa attitudinal change saboda mutane sun cewa fa wannan ga illar wannan abun ga rashin kyausa ga abin da yake kawowa kuma kowa ya sani ma ko a masallaci da coci su ma za su bi gargadin saboda kowa san cewa harkar ce hanci da rashawa Allah ya hana wannan abu shi ma shugaban kungiyar sislak malam yunusa zakari ya'u ya ce wata hanya da za a bi wajen yin yekuwa idan an ga ana cin hanci da rashawa ita ce yin wani dandali na musamman kamar ne da Sona ya kamata a ce fili ne wanda kowa da kowa zai san wanda irin bayani aka jefa a cikin waɗannan kuma za a iya amfani da sabuwar fasaha sadarwa ta yin wannan fili ɗin mutane za su iya ba da bayani ɗin ba tare da waɗanne suke yin waɗannan almabazarancin sun san wane da ya ba da wannan Eh, bayanan game da su ba. Ƙungiyar Transparency International ta ce mutane 55 a Najeriya sun saci kuɗi wuri na gugan wuri har naira triliyan ɗaya da biliyan dubu ɗari hudu wanda ya sa Najeriya ta kasance ƙasa ta ɗari da talatin da shida daga cikin ƙasashe ɗari da da sittin takwas, waɗanda aka ƙiyasta suna da matsalar ɗabi'un cin hanci da rashawa ko da yake a yanzu ta cimma kashi ashirin da shida a nasarar yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.